murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau takwas ga watan Nuwamba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan muhimmancin zuwan yara makaranta da kuma yadda masana da masu ruwa da tsaki ke kallon batun. wakiliyar sashen hausa a ghana ta tattauna da malamai da masu ruwa da tsaki har ma da iyaye a zauren tattaunawar mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. sauraron mu sanin kowa ne irin muhimmancin da ilimi ke da shi a rayuwar dan adam da yadda ilimi ke kawo ci gaban rayuwa ta kowace fuska. A don haka wakiliyar sashen Hausa a Ghana hawa Abdulkarim Young Pioneer ta tattauna da malamai da iyaye da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanmu da kasancewa da ku a shirin mu na yau da gobe daga sashen Hausa na muryar Amurka. Ni hawa Abdulkarim Yankwaniya yau na shigo cikin makarantar nan na Asaruddin Islamic Basic School wadda yake karkashin mai girma limamin limaman kasar Ghana Dr. Sheikh Usman Nuhu Sharutu inda za mu tattauna da maluma wayanda suke karantarwa akan muhimmancin zuwa ya mace makaranta da matsalolin da ake fuskanta da da kuma hanyar da za a domin a magance matsalolin da 'ya'ya mata ke fuskanta wajen zuwa makaranta ko ba haka ba shek so muna tare da malumma da ke karantarwa a wannan makarantar tare farko zan so san shek salamu alaikum da wa nake zama ajiya barkamu da wannan lokaci mai albarka ina magana da shek abdallah alhassan ture malami ne da ya karatu addini da larabci a kasar saudiya birnin manzo allah madina jami'a islamiyya sannan kuma yanzu haka ina aiki da ghana education service na karanta karantarwa ta bangaren arabiya da islamiyya a makarantar ansar dini na national chief imam a fadama ni ne rukaya sad na kare islamic university specialization na ne accounting na Yankuyi sunana Barkisu Sulaiman ne ne Basic 5 teacher Ansarudin Islamic Basic School wanda ya zama school National Chief Imam mu kenan. To mu yi murna kamar yau an kawo wanga topikin alheri da damu discuss game da yaran matan mu. Eh, jawabi akan wannan mas'ala kalubalantar da mata ke fuskanta game da rashin zuwan su wurin ilimi. A farko dai shine jahilci. auren iyaye na biyu kuma shi kuma ne talauci rashin fahimtar karatattuka na addini idan sun kasance iyayen na musulmai ne to shi ke kawo wato arkala ko shi ke kawo challenges ko shi ke kawo matsaloli ko eh, kalubalantar da zai sa yariya mace ba za ta samu ta karasa zuwa ga neman ilimi ko kuwa ba za ta samu himma ta neman ilimi ba. Sometimes ba wai ba ta samu opportunity nan ba ne ba ta san ba wayar da hankalinta ba kuma ba ta san importance abin da ya sa za ta yi wanga ba because ya an ce charity begins at home tana koya abu gida ba in ya ce charity that doesn't mean kama ta zauna gida kawai maybe tana dafa abinci tana ayyukan gida ba ta komi in ya ce charity although abin um, gwada basics domestic staff gida. Eh, abin da ya kamata yariya ta koyi cikin gida mu'amalan gida gyare-gyare wanke-wanke yana da kyau. Yana da kyau amma ya kamata iyayen kuma su waye da hankali da kama. Ya kamata ta koyi wani abin da zai sa gaba ta stand out makanta. In case maybe she, she finds herself wanting ta ya ta prove right in ta. No, I know what I'm supposed to do. Ta ya ta yi ga abin da ya kamata yi na san na yayi wa. Amma in ba ta san wannan ba she will be kettled tana na one place ba ta koyi komi mutane sun infringe kan right ba ta samu opportunity da yi abin da take so bayanin tana don ta gwada wato kowane uwa ba lalle a nuna ma yaro wanke-wanke gyaran daki gyaran gado shara da sauransu ba ya kamata a kai yaro makaranta ya koyi ilimin da zai iya ko ina ya shiga ya san right shi akwai karin bayanin da zaki malama barki su kan batun muhimmancin ilimi a mace kafin mu shiga yadda za mu ɗauko matakan da za mu kare wannan point na da dan kare kan wanda ita sister ruka ya ta fadi sometimes kuma yaran suka zo school ticoci na nasu in suka kai gida kuma ya kamaci a duba mostly dai an baka excuse kamar babanni sun fita sun je su nemi su kawo gida kika duba cikin zangonni mu kuma 90% of manin na tare da yaran suka fito school so sometimes problem da mu muke face ne mun gan ka ba yaro homework ta ta gida ba ta yi ba ba duba ba ba kula ba kana gan dai machine an dai ce ezo school ne amma bai san amfani school ba kuma dai yawan na blame iyaye mun fi yawan tare da yaran kuma fucin mu kenan ba na iyayen kawai ba don suka gyaru na mu duka ne in suka lalace su da blame ta kanga kamar shanin books pens da wanga yariya ta zo school ba ta da wani in ka tambaye ta ta ce maka ba sai mata ba amma in ya kai shanin aure ko daci wani sallah yariya ta ta ce miki an dunke mata rigan sallah biyu uku yasa ita tana zuwa school nan ma ba ta value school nan don tana gan akwai babin da ake value efi ya fi mata wurin koyuwa abu isa sometimes nan in kai kamar da aka sa pressure kadan she kamar tana gan kamar da school school nan bai zama safe place mata ba wanda kuma take son kullum ana ganta school kinga ana luranta wani maza an lure mai shi ki ana bashi wadanga kaya kanana kayan buksun da uwan iyayen ba su sai ba su ba. kamin ki gan nan an bata mata lamari kin gane to yanzu ya mu magance wannan wani mataki za mu dauki mu yi mu son wanga ishi. Ni kan level da nike sai dai ina gan kaman iyayenmu da babanin yaran suna ni constant education. Sun sani amma ya kamaci muna ta tunar da su. Kamar kaman mu bi wani platform mu invite su ba kullun she PTA ba mu ta kawo irin yawancin mu mutane from zongo communities da sun excel in life su sun serve as role models for other yaran na in the school don wani nana unguwan da ya fito ba wadannan mutanen na wurin ita tana ga an kare school aida ko drop out an yi aure amma akwai mutane cikin zongo da yawa sun kai wani masai muna need wadannan mutanen na mu as teachers mu ta collaborate collaborate da su muna invite su cikin school su ta educate yaran nan su gan kaman ako the future is bright irrespective of inda machine safto kuma parenting kuma muka samu opportunity mu ya mu create wani forum ne mu samu su mu ta educating su don yayi kaman yaran da yawa halin da suke kawo school daban da wanda ma suke show gida mu as teachers muna yi mu observe wadansu behavior man da in ka kira parents one on one suna mamaki don ba su taba magan wannan behavior gida ba amma muka collaborate da juna kun gan kaman mun tanye a gyara rayuwar yaran yadda ya kamata don yaran sun gan kaman ako gap between the parent and the teachers nan wani na ya san ta san ta kai gida in ta karya kan teacher an yarda da abin da ta fadi in ta zo school kuma in ta fadi ma teacher different thing an yarda yasa shi gan suna sai sakani suna play with the minds of the parents and then the teachers kin gan iyaye na gida ko babanni na gida ba su san teacher ba amma suna wani jin haushi kamar bezo abin da yara yaran suka gaya mai suka gaya mai kin ga nesa in aka collaborate in yaran suka gan kamar no relationship between parents and teachers nan na da very strong me shi man da ta tayi wani kariya gida ta ji suru she bar mu duka mu mu hadan kai mu promote education yaran kan maudu'in da zuri da yan waye na suka yi magana kai mu zo ta wurin muhimmancin neman ilimin da kanta eh, zamantakewa mu na na zango na nuna mana kaman mace in ta neman ilimi ya kamaci ta samu iyaka cikin neman iliminta tana da bariya wannan kuma lamari ba haka nan bane amin gafara kaman muna da wasu kabilu ne da musulmai sun tashi cikin rayuwar musulunci da suke da fahimtar mutanen da kamar yariya mace neman iliminta kawai shine ta san batun addininta batun alwallanta batun wankan janabanta da sauran shi inda dare ta sauran wadanga hukunce hukunce ta san kabli da badi addu'an shiyon kusfa addu'an janaba gashi nan dai ba ta bukatan ta neman ilimi yayi zurfi saboda ba aiki ta bane aikin maza ne wannan fahimtar nan fahimta ne wanda yake a kuskure a cikin fahimta ne wanda yake ba yayi daidai da eh, dokan musulunci bane ko yayi daidai da ra'ayin musulunci ba saboda idan muka duba cikin musulunci addini da kanta annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi zama da matattaki auren da ya aure annabi sallallahu alaihi wasallam ko saba bai da wanda ya zo ta wurin bangaren mata ana mishi wayi amma ana zuwa masa tambaya ladabi ga abin da bai sani ba sai ya ce bai sani ba ko da ma wayi ma ya sauka idan wannan matsala ko tambaya ya ya ya danganci hali ne na mata shi ya tambaya a cikin matattakin da suka yi karatu suka yi zurfin da yake ba bariyan da muke da wannan fahimta to wannan yana nuna mana kamar o oh, ashe ma matan da suke tare da annabi ma ashe suna da ilimi ma game da batun shari'a akwai karin haske da zaki kan zan ba da wasu misalai cewa kamar mata da suka ilimi ba ilimi addini kawai ba an bar sun karasa a cikin wannan kasa musamman muna da masana mace wanda yake ta ilimi na rayuwa ilimi na boko yau mu musulmai muke buga kirji da ita ita ne professor rabia ta'ama wani lokaci an kafa wani hajj committee lokacin kufo an sa ta cikin saboda tana da ilimin boko tana da ilimin fahimta addinin musulunci harkokin da ya danganta game da halayyar mata a cikin haji ta bar mata sun same shi a sauki saboda ta ilimin da a zurfi kuma abin da dan ce ne do you think kama um, uh, in dai aka kawo role models female role models cikin community mata da suka taka rawar eh aka kawo su cikin community suka target communities in da ba akwai yaran matan da ba su zuwa school kuma ba su san ma amfanin shi ba a kawo su a yi a organize wani program ana educate su ana wayar da hankalin su kan neman ilimi amfani da za su samu cikin nan gaba in dai ana yi haka nan do you think kama um, uh, ba samu wadansu in kuma haka ne in dai haka ya faru anya an convince su to how would they facilitate how would they get the means to go to the school so with that ya kamata a bar su san kaman oh there are ways though maybe government because of crisis in the muke governments government bai ba mu all support the muke but then in dai an gwada musu kaman su yin su saya ma kansu without even someone holding their hands to go to school mm-hmm. su da kansu su tashi su yin su je su inquiries in dai ban da kudi i don't have the financial companies what do I do me dan yi in samu kuɗi na so they can go su ce maybe yanzu akwai um, loans da ake grant ma students maybe wani ya ce poverty I don't have the money to go so loans da ake grant ko dai maybe scholarship da ake bayarwa you would go through some means wani abu kadan ne sannan ka akwai wannan loan ko wannan scholarship in dan bai sun san haka wanda suke da kwazon yin sun tashi su yi kuma irin organization non-profit organizations kamar GNEC Ghana National Um, yes sam irin shi ya kamata muna da su da dewa yes wanda da su zo suna wayar da hankalin mu duka mu kamar we have to do it kuma mu kamar mu yi kishin neman ilimi i think over the last decade Genetic organized something like this using the media and mutane da yawa suna duban movies ana duban tv sosai so if something like this is happening on tv people would watch but in dai ba yi me dai sa because like among everything just as you, they should create something da dai jawo hankalin mutane ko ya aka yi I have to do something for myself. I have to fend for myself. Kuma advocacy is very very important kamar yadda Madam Barkisu ta faɗi. In dai aka advocate neman ilimin yaran ma aka san importance ne shi sosai yes aka san yana da very very important. It will help because za impact kan life su ya kuma change perception mutane kuma ya gara behavior su san kamar no what I was thinking initially was wrong. Yanzu na san kamar neman ilimi yana da importance kuma bai kamata a ce an limit na mace ba. From going to school ko neman ilimi addini ba limit tsakanin iya mace kana da right ta ta yi karatu kamar yadda namiji ke da right ta ta yi karatu saboda akwai wani lokacin mata suke taimakawa cikin wani al'amura ko ba haka ba jama'a masu sauraro har yanzu ne ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. da shi ka taba wani batun kamar game da al'adu ko ba ka ba wani gargajiya shi bai yarda da yariya da Facebook ta wuce primary ba. Tana gama primary kowane irin ko da ita ta fight makanta aure za a yi mata. Wannan ne ya za mu yi mu kawo karshen su. Eh, na taba dai encounter ba so guda ba ba su biyu ba so in ya zo shi haka nan na muna invite parents na ne sometimes abin ma na faruwa before mu gan ma kamar lamarin haka yake oh. kana nan dai she ka ji wai an ce yariyan da ta yaure kamin tamun da da ka ce da ka intervening na yayi too late sai yanzu tun da muka gan da sauri mun san ako sometimes kuma ko wadansu tribes da suke saran yin wannan mun san su yasa nan yanzu nan muna ba da general education ne game da importance zuwa school yaran matan mu sa kuma mun try muna collaborate da parents muna kawo su kusa da mu mun create wani relationship ne da in wani lamar masu gan the importance of girl child education yawancin su na gan kamar yariyan ta school ta bata shanin maza ya shigo mata bata respect parents ta ya samu kuma muna yin ma yaran Eh, muna ba su guidance and counseling game da wannan don behavior su ya bari a yi empower wani ko ya bar mai shi ba pushin shi ete gaba don ana gan kama mata da yawan suka yi su halayen su daban ne yasa nan parents dai muna advice su kuma muka gan lamarin in ba su son su yadda kamar yari an su wayan gejin ta muna da manyan da muke haraka karkashin su yasa muna involve su su intervene a san yadda da yi parents nan su ba yariyan hanya ta je school taba solve problem mu mun taba solve wani ba mu ya mun succeed ba farkon ita yariyan ta bar mun san kaman ba ta so ba ta son aure isa based on ita abinda ta fadi nan don kin san koya aka je an so a ji na iyaye to daga baya ba mu ya musan ko su suka influence yariyan ita da kanta ta ko ta fari muna kama lalle ita ke so a daura a wurin Isa isashe bari manyan ma da muka kawo su shiga cikin lamarin a san yadda da yi da parenting magana ana gwada ma wai da aka kawo an tun daura a wurin tun tana kankani isa wuri mutane mijinta ta girma amma she mu ba mu san aka ba mu muna gande yariya ne da take stay wurin mutane an kawo ta school amma she ba san kaman an tun daura wani aure tun tana kankanwa isa da muka shiga cikin muka kirawo manyan da su suke duban kai base girl child education nan shi muka gan kaman sun find ways and means ni dai aka ni na doke shi because mun so mu yariya amma shi a da end of the day yariyan da kanta na fadi muna kaman ita ke son aure to wuri yayi kaman bamu da karfi isa dan kara kuma game da ita abin da ruka ya ta fadi yanda damu ya musu gwanga wanga ishu ina gan kaman mostly ustaz ya made mention of a kalaush eh, poverty esa da schools nan mu try mu sa skills training cikin gwadabin mu kinga ko this bead artifacts akwai yin paper bags ga muka samu ko mu teachers ba mu da wannan skill muka invite irin wadanga experts ga masu yi su train yaran ya bari wata ranar na mu mu create wani art center ne cikin school instead of yariya ta tashi school ta shiga cikin gari tana harakan maza mun mun yi mu samu su cikin school muna gwada musu wanga yake hannu mun yi mu sere a generate wani kudi a tattanyen yaran ga wayanda iyayen su ba su da shi mu ta support su wurin shani rigunan su sanitary pad especially sanitary pad su da yawan su ana take advantage don ita tana ga namiji ya yi mini mini ya kula da ni kenan amma ba ta san nufin da shi ke yi ba Esa muka kara wanga skill training kada zama buku zalla muna na bukun nan kuma mu ta gwada musu wani skills kin gane muna saron yin wannan na ya bai yaran nan in suka ta gida ma dia mo engage ina saron ba yara na artwork su je suna yin gida isa sometimes parents na iya call na su tambaye ni to artwork ga yana karu kan curriculum shi na ce eh, muna creative art yana karu ciki just a keep me she busy isa suna iya su yi ma shi akwai wanda ta zo ta ce mini kamar madam abin ganga da nan ya wani ya ga yi mata ke wai tasi ta ce that's good isa ki duba wanga muka yi muka polish up yaran gana da wadansu eh, ababa sun zama zama suna yi su support kansu kuma yawancin su wurin zuwa makarantar dare don wata na nan ta san kaman ba yadda ta fita gida e na su malamai dai suna play role su amma ta doki wannan advantage ta fita wuri kamin ta kai makarantar tana da inda ta bi kamin ta zo gida tana da inda ta bi shi malamin bai ya e gwada wan e esa inda community sun mun nan kama doke shi fadama haka e, bayan gidan chief imam musulmai sun yawa wurin ko gidan makarantar wurin a san yaran wannan area nan su ake kara karanta musu karatu wannan awa kuma an san lokacin da da gama in yaran ya mice ne an bide wani gidan mutum guda parent mu mun san okay malamin ya karbi haka mu mun biya wannan kudi aso bai wa yariya ta fito ya mice she dai ta kai cikin fadama ko ta fito a baka e bar muna monitor don at the end of the day in balayin ya zo ina bisan kawai teacher da iyaye iyaye na da wani karin bayani kadan ta bangaren eh, uwayen mata da suke rike da yara wurin neman ilimi ba su bari yaran mata suna karasa ilimi su kamar da muka yi magana da muka ce game da batun talauci akwai wasu kabilu sun doki awar da yariya mace a sauri ba ta gama jss ko ss ta yawuri da sauri wato wuri ne wurin samun arziki da sauri. awai kamar suna doka yariya su ba a aurar da ita ba wani saboda addini ya ce wai kamar aure ya zama ibada ba wasu sun doki aure nan kamar fatauci ne da ke shigo ma gida wani alkhairi ko wani arziki to eh kuma mutum kuma ka yi haka nan kuma ka bata mustakbalin yariya bi mana ka bata mata fucin ta rayuwar ta gaba yau zamani ya zo ya kai yanzu a ta matan musulmai da suke kulle an sare su a gida yau cikin gidan da suke suna kula da su da kansu rayuwarsu yadda arziki zai shigo musu da shi wasu ma saboda haka nan rayuwa ya ba su hanya yanzu suna fita yawancin su waɗanda suke samu sauki yanzu shine wanda suka ilimi na dai kenan na biyu muna magana game da batun karatun mata musulmai girl child education da sauransu ba za mu iya mu ci mu ba a shi dai mun gina makarantai yanmu namu kamar yadda muka samu wasu kanana kananan da ke yanzu akan ganda muke dabara da shi amma akwai wani abu kuma da na lura muna da kungiyoyi na musulunci da yau waɗannan kungiyoyi yau su samu arziki yana shigowa musu kasashen larabawa rahoton da suke zanawa shine ababen ganda da muke kalubalantar ga game da batun sha ne ilimi yayan mu mata suna sawa cikin report amma ba mu gan taimakon da suke yi ba to amma waɗannan kungiyoyi na addini da dukiya masu yawa suna yana shigo musu kamar kasashen larabawa su kuwait da su ya kamaci su da makarantayya na islama da ake gwada boko ya kamaci suna da alaka mai karfi tsakanin su da za su dunga taimako irin wannan ga da muke fuska dawara kuma da nake da shi islamic schools duka dukkan da suke karkashin hukuma muna kiran da babban murya regional manager na greater ne ko national da ya zama islamic kowane lokaci in za kawo muna cicoci su zo a makarantar yan islama ko high teachers na kawo ku kokari in za ku yi interview su kawo su a dunga kawo muna nasassu da suke da nasuwa ko da ma mai shi ya zama musulmi ko ta zama musulma ya zama da kamar tana da islamic values saboda da ita yaran matan da za su yi kwaikwayo da ita ku dunga ta wannan bangare sosai headmaster za a kawo shi musulmi ne domin so dewa sha cewa kamar priorities da suke nema za a ba mutum head chief ya kamace zama musulmi ana kawo mutum musulmi da suna ne a ba values cikin kamar makarantar ne zama kamar mata sun yawa kawo mace ta san tana tana kiyayewa islamic values da morals in kuma koda an niyama ne a bar ta gane kamar ga dokoki na talimin musulunci da ke tare da makarantar yamma waɗanda halayen ga isa Allah zai bar mu akwai gargadi da zaki wa yaran matan mu gargadin da dai ne shine mu duka mun san hard work pays without hard, hard work baka samu abin da kake so so ya kamata iyayen mu mata da mazan duka su sake notion su kaman education is bad education ba shine lalle na mace ta zo ta zauna class ta rika book tisha na gwada mata abu ba it can be a professional one ya kuma ya zama technical ne ko eh, vocational abin hannu shule komi ba shi dai ta ta tashi doctor ba and Munaya ya free education ga it extends her secondary so if ya extend has secondary wani in nan ma from primary can drop out wani kuma secondary can drop out Amaya ya kamata a ce ana providing to with something free education uh, I, I don't see anything free about the free education because soon as spend parents now spend a lot of money on basic stationaries a single child can spend more than thousand cities on mm. textbooks Mr. yasa yake yin haka for the progress of the country not for their own benefits for their own benefits and for everyone as well so ya kamata a ce ana moderate komi maybe if governments can issue in some funds but governments kaje ba um, no ngos those that akwai philanthropists they da da su yi wanga abu so i don't know if someone should speak to them on behalf of us the girls so that soon as we want um baby. when you philanthropists now soon they buy the kudi they are not challenged to something in the day yield benefits they were uh-huh. and programs like STEM science technology mass education it's very good because now environment in communities we need ladies female doctors girls can also take political tax doctors everything they can do some so ya kamata ana ba mu wannan privilege muna I expose mu to something like that so ya bar shi sun kama mana oh asha ka ni mana because kin je hospital almost out of 100 kin ki samu 90 95% to be males and 5% to be females so um, islamically maybe addini ya ce kamar come expose he part of our body but then just as in this um, health um, breast screening that ake you would go and it would be a man to screen you why is it that we don't have a lot of women to do that Now went makata the hospital the last year, so doctor Yakamata, kamata check one out. I, I think it was something with her breast so we went together to the doctor so then when he told her to just Oh. the examine ne so examine ne ṣe no if I wanna blight ni ma she can put on I ama to take off everything they examine lamp and the case so say no this is not right mr akin can mr things like why is it that we don't have lots of women. So I was even thinking maybe could they embarrass me and for you <laughs> in Kumafara when the medical calls the day, sir? Because it's it's suicide sometimes. akwai karin bayani da zaki eh, in ya zo shi technology ya yi kama mu ticoci matan ma muna need empowerment in that don baka ya ka ba abin da baka da shi kadan kuma da su suke da ilimi in ya zo shi eh, the use of technology su kuma ba su share wannan knowledge with waɗanda ba su da shi ina tuna kamar kwanakin ga eh, islamic education unit greater accra ya organize wani workshop ne a eh, empower teachers on the use of ai in class to she na karu kan facilitators nan wani to sometimes kuma na mu kuma muna gan kaman ba kudi kuma da ka kawo technology class the resources are not there yeah it's one of the challenges ba mu da resources but as teachers in the classroom too ni na gan kaman mu ya mu doki the platform mu seek support ba ka je ka neme ba gara ka neme ba ka samu ba da kana zama ka ce na je ma ba bani don ni ina gwada bu classroom na na san kamar oh ban da amma ce ga projector hakan ga ina bar teaching and learning ne easier for the children ya bar wadansu ababe ma ina son gwada da yaran matan ma ban magana too much videos da wanga ya bar ta san kamar haka ne to zama da cikin school su mu da yawa ba mu da shi esa ya kamaci mu six support from irin wadanga ngos da masu kudin daya cikin zangonnin mu su tanye mu amma yaran mu kuma kuma 75% suna use mobile phones ya kamaci mu jawo su mu kawo kusa da mu mu bari su use wannan mobile phone mu gwada musu yadda ake use mobile phone nan positively instead of just shani aje eh, ya ke ce ma tiktok ana wani rawa da wanga ta yi ta doki wannan technology ta koyi abu kan internet ta yi ta samu kudi ta empower kanta bisa wannan ana muka kawo karshen tattaunawar mu kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da abokanan aiki da suka bada gudummawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.